drive them ka gan ka je ka jira saboda akwai shiri da wannan bai da wannan kara ba a wasu abu ina zuwa ina kamsat um, ni abin da nake so ki fahimta wannan abin da yake faruwa ina ki banza ki na ake wani ya kamata kullum idan mutum yana girma ya zama mai da kai. saboda mai ke da uwarki kullum ba zaman lafiya sai dai hayaniya kullum da ke zira saboda to bai to to bai dace ba kuma ke bai kamace ki ba ke ce babba zai mu ɗan rikici saboda za a wayi gari a ce kullum da ke da zainab in ban da rikici ba abin da kuke yi amfani sa ni ba mazauni ne uwarku tana nan a cikin gida amma na kula in ban da ido ba ta ke samu idan ba a tsawatar muku ba to bikin bai ne kuma amfani da wanke saboda ne to ni ba na so kar ki bari ya sake ci kar kuma ki bari ya sake kwalwa lokacin da duk ya zamana ko da ba na nan na ta yi miki wani laifi to ba ta ne ki je ku iri cewa har ki kula ta ki kai hawa uwarku kin ji abin da zai idan ma yake ki bata magance komai ba to da fara ce ba bari in na da jiga ni ci ga zai da ko kin gane ko shikenan eh, kina so in ja hankalin to a lokacin da na lura cewa ba ta cikin yanayin da ya kamata a yi gaskiya shi ah, iya bakin abin da yake ganin a gabansa shi ne wanda hukunci ai alhamdulillah duk abin da ya zo gaba gare ki ki sani ke mutum ce Wanda zai same ki allah ya tsara zai same ki wanda ba zai same ki ba allah ya kaddara ya tsara kuma zai same ki ba don haka duk wani abin da za a zai faru ba ki san ne ba zahiri kika sani allah kaɗai shi san ba sai an ɗaga wannan an ce ya ne ai za a yi gida da shi sanar da sani amma wani yadda mun ɗaga cikin ya kaba ne wani yadda kuma har ya mutu wani shiga cikin ɗan adam ba idan ka shirya abu ka ce abu ba zai yi wani Allah yana son ya tabbata so ya tabbata ko yawa ba zai Allah ya ka wa ma lam yasha tabi'u duk abin da Allah ya so shi zai kasance idan ko Allah bai so abu to ba zai kasance to haka abin da Allah ya shirya shi ne ke sassauta ra'ayinka da cewa wallahi duk da za a yi ba za a yi kyau da kan abin da ya kawo na so tabbata mu a matsayin mu na iyaye ba na so tabbata to idan mun kai daga kanmu din nan har zuwa dinkin dinkin dinkin an mu kai akan ainihin baban mu anan mu ce ba ma sama ba Allah ya so tabbata in za mu kare duka sai ya tabbata ko muna ji muna gani da ramba da idanun mu muna gani cewa ya tabbata ba da gidan to abin da Allah ya so shi ke tabbata karki ɗauka a zafi a zuciyarki ke wannan al'amari ba zai da wa'ala zubarsa ki roƙe shi abin da wani alkhairi ya zaba miki shi ke nan kin huta don allah yana so yanzu da gwamnatin da nake miki zuwa shekara biyar ki ɗau yara goma ta shekara ta bayi to duk duniyar su ta ɗaukar. Wanda ya in Allah daga yanzu a sauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ya same ni zan dinga ɗaukar tabbata kuma da dani. ba abin da zai guba lokacin da ne to a yau ne eh, za a nema Allah ya zan zama da shi a ya zama ina ganin ko cijewar da rashin yaudar ya sa haka ta faru

rashin yarda ki ne tun farko da cijewar da kika yi sa haka abin ya zama haka ni dai fata na Allah ubangiji ya goma Mustafa mata za zama a yin tare da shi Allah ya bashi mata ta gari Allah ya zaba masa abin da ya fi zama alheri Thank you. 是国企给我们工资，工资拿你低，肯定肯定就可能，人家就是不给我们工资了，所以他们经常就自己。 kina ji da Allah ya tsare da kina zuwa ko ku ji da mu shawo ne da mun kina za mutane wasu ɗan abin nan duk muna fito da kin to kake kowa magana ko ki sa ga to ki kai ko ki shigo ina nan cikin gari saboda haka ko ki sa ki to kai ki eh kake kowa magana kai kai kai kai kada zai na ba ba ba kada zai na an Allah ki mu jami'a ah idan za ki rubuta kai a tana maka magana islamiyya ne ce in za ka wannan ya sunansa ya ce ya sunansa kai da kai suka zaki ba ake da ya ce kai da ma ake faɗa ko shi da mutane kada mutane da ahmad kai ne kai ne kiro kiro kana kana kana bata mutane da ko da ce kai ne kana kana bata mutane da ko kada ko ake kuma da kuma kana yawa gari kana zuwa kana gidan yan mata ka je gidan wani kuma ka bata su ko ko ya haka ko ba na son dogon magana shi ne zuwa tafiya ta zo gidana ka zo bata ruwa ka zo zaka bata ruwa ko na an dinga da na haram abin da muke so kai idan kana bukatar ka aure yarinya a cikin gidan nan ko wajen ka je ka aura to ka zo mu gabata idan da zan ce ne a gidan mu ni ko ne ni nake shirya da to ko ainihin mahaifi na an wani abu ya faru ne ke tura to idan da zan ce ne ba ka da zan ce ne fourth to sai ka ce kuma aka yi yaya to ni da lalata ne ba na ɗauke ba lalata ne ko kuma lalata ka idan to ni ba su ne wala ka ba ku ta nan aikin ban zaki ɗan iska ke kira ya bata ne a sannan kuma ta lalace mutum kana cikin

Yamma ta kawo na za mu shige rayuwa mai dacewa. Ding dong, Come on, sing ja ba ce gaba da ta sako ko ko da shi gida ake ban zaki wuri a mutum ne ma ake ban zaki ko ban zaki ko ba ban zaki ba Allah shi kenan da zamu aure ba kenan to Ina ko za ku yi eh, ina yake son ka aure ina yake so sai yake yi duk gama girman ku abokanansa da suka tsufa ya dauka ɗaya da biyu ne lebe ka musu wannan mutum ta kun zance ne na ku sami miji idan ba a zo an yi zance ba aure ba yin kuran ban shi hakuri saboda Allah da annabi ke da kike ba shi hakuri ba haka tsawon ke da zai shi ma na shi kenan ba abu ne man ka ta kaza ko bari haka kara ba wato rufaida da allah ya samu shi tsoro akwai abu ɗaya da ya kamata mu gano ni mutum ne da allah ya jarabce da wani abu ni allah ya da wani hali akan duk abin da nake so wani abin ba wani abu ne ina ina zafin kishi akan duk abin da nake gaba abin da a yau yi ce da shi ko kuma ya shiga ya ba a kan makonasa to ina kishi wannan abu za ka zaɓi ka kewa ke shiga cikin wannan domin ke yadda nake ƙauna ce wanda nake tunanin kuma zan aura saboda haka saboda haka daga yau zuwa rana ina ta ina son ki kiyaye wannan ba na son na ƙara ganin ki da wani ɗa da ya kasance saurayi a gare wannan idan har na ganki da shi zai iya kawo rikici tsakani zai kawo wani sabani dan a gaskiya idan har kika cewa wannan za mu zama ba ta cikin da namiji ne kwalik ne ba mace ba Allah ya sallau Assalamu alaikum sannu ba na gajiya gaskiya na dade ina mafarki sai wa Allah ya ne ai haka nake so wato ai shi ne kin katse min hanzari na fara ba ba kuka abin da abin da kawo alhamdulillah na zo na amayar da abin da ke cikin rai saboda gaskiya na da san na san ba na san kamar kama kanka kai kama kanka kai idan ka faɗi zan sa kin ki kare ji na ko ban za ka ji wani ba kana kabaci ni na fi kana ka tafi ba na son ji ka ji ina da ina da ne alkawari kamar ya eh, ina da yawa ko to ni ba ka sa ni cikin alkawari ba sa ka ba saboda ba su ko da ba ba to ki da ko da ko ko ce ne kace ya fara da Ka da ba amma da kamata ki ne ki tafi ya kuma sabu alƙa shege ka tafi kai tafi ka ce ma malam ko ba ka ji to shikenan ba ko sai mun ga ne sai ka buwa dai ma ba ne a ba ki da mutunci da baki da mutunci yanzu nan mai magana da ke amma ta yanzu kin fara nuna min halin da na mata shi ne ta yanzu kin fara tara mun karci a gaban mota ba ma cikin gidana ba dan tsabar rashin mutuncin gaya miki ba na son abu kuma yanzu yanzu nan ki fara kishi sai ki gaya min ya haka yi kai haƙuri don sweetheart me who's your sweetheart don kai ji maganganu su da kin ga cewa wallahi zallai Allah bai san shi kuma na iya nuna gun shi zai kira wani gulma ce aka san sunanki ni zai ki gaya maganar banza maganar wofi wani wurin shi mutunci zan ce ba na san abu kuma san mata shaka ji wani kunkunin in zuciya an yi kya kuma zan ba zan tuttune miki shi aka ba kai hakuri da an yi kya hakuri rashin mutunci ne ni ga mara mutunci mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata sun ce da kan Allah in zuciya zan zan kutufe ki wallahi ko iskanci sun Allah yaron na idan ba tausayi shi na ke ji ba Allah ya san in kika ga abin da abba yi wa wannan yaro wallahi in ba sai jin tausaya mishi da kirki kuma duk abin da na ce ba ni na ana da biyayya ga alkawari a da ga rike addini tausaya mishi wa ba ke ba ba ke ba ai ba ke ba ni kai na ɗan na tausayi ya rufe ni Allah ka ɗaya san irin tausayin da yake cikin zuciya ai wannan ya zama a abin tausayi duk wanda aka ce ya rike addini da alƙawari ya san mutunci mutane ko me ake nema mama dan Allah a cikin ɗan namiji me ake so fiye da wannan dan Allah dole ne ki ji haushi ɗaya ne ne ke ji haushi ba san haka ya faru ba amma duk da haka ki mishi waya ko kuma ki samu biro ki rubuta mishi a takarda in eh, ka masa a ba shi haƙuri a ba shi haƙuri shi ko ne ruwan ta ba shi haƙuri a ba shi haƙuri zan samu mu zauna a tattauna ni da shi in shafe shi ba shi haƙuri hmm? idan ya karya zuciyarsa ta sauka kuma shi ke na Allah in ba mu da ba ki tu Thank you. nake so ka fahimta shi ne abin da kake yi ya ko ya huda da gurin bisa ba zai gani ba kuma kaza ba ta ta kaɗan ta ba ta so a'a wannan ne ba duk abin da zai sami ka ya sami ni shi ne mai rubi duniya duk abin da mahaifiya ta gaya wa ɗanta abin da ake so shi ne ya bi wannan doka idan har yana son gama duniya lafiya. mama Allah ya zama saboda haka wannan magana ta gani ya dage a kanta don Allah don Allah

saboda wannan birci da ke doron harshen shi mai sila samun shi sa. to da wannan albarkar sake da allah ya shirya da shi kuma ina roƙon allah ya sa shiryarsa ta zama sila ta samun ramaki sannan kuma ina roƙon allah da wa Allah ya sanya da shiryar nan tasa allah zai sanya kima ya masu sila ta samun tsirrai cin hansu da bakin irawar ka you ya kamata in gaya miki gaskiya abin da ya sa wato na tuzon ma'ana ina son mutum magana kabiru a gaskiya fi shigo ba kabiru ba shi da hali mai kyau kabiru ne da yayin ne kabiru mutum ne wanda ya riga ya zubar da mutuncinsa a gidan gari so da ana ganin sa ba shi da mutunci kuma ina so ki sani ki ma ba abin nan ya shafe ki ganin cewa kuna ta gaskiya dama an ce ya kama da amma ni shawara ce kawai da bai Allah ba ko ni za ki ga ni ne na Allah ni ban san nufi ne na Allah ba ni ce ban san nufin Allah ba ke Allah ka kwace ke ce in shasha mana hankali ana nema miki yancin ki kina wani shashancin ban sa shashancin wofi tun da na ga idon yaron nan na san wani ba mutum asiki to kina ne yanzu Awo, ni kike wa haka ko? ne ni kike wa haka? shi ke zan bar ki da shi zuba muku ido namiji ne sha sha sha ya ba zuba muku ido da ke da shi Thank you. kana zuwa ka yi da mutunci wallahi ban ban tsanta mari ba Allah wannan ai rashin mutunci ne wannan ta zan yi ba gaskiya na ne sai irin wulakanci na zo na ka a kai ga amma kanka ne ba su zo jinyar ka na zo ka so ya ka ka ka da ka ya ne Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ta fitina ne ka san shi ne primeira vez no Canadá. ba wuce biyar ba da na wuce biyar ne ba sai ku eh, mu wasi. Ni ka da Alhamdulillah ce kuma ke ne kika kina ji zan tafi daga cewa za ki kamo shi ki abin da zaka yi kowace da jirka ta rashin kin cika masa ki dalle da jiki tsani 그냥 내가 그냥 바쁜 사람이냐고 가사님 꼬임사냐 내가 나서 김우기에게는 진짜 가끔 그 느낌 소리 듣고 극장 죽이고 그치 그냥 뭐 진짜 죽이고 싶어 오빠가 내용을 큰일로 먹고 싶은 분들이 있어서 저는 끝나고 가서 가서 Sonra ben bir Iya kwantar da kai ka tura cikin kayan da gare ni ka samu Tattali cikin soyayya roƙo ilahi shi zai ba Wasu irin na halali isuwa da ni da kai mun samu Ka soyayya a cikin gidan bishashar aure Kwalliyar kusan musu gobe Ba ta san kusan gobe shi Kusan gobe shi Bishashar aure cikin soyayya kafin mu je ga ɗakin aure kwalliya mu sa musu boni yan mata sai mu sanyo shi oh oh mu ranar bikin bishashar aure mai zara ɗauki wanda zai lura ba kai mata da isa ke duba shi ne na kai ta kama aure. Ni falle ya mu sa mu sufoni yan mata sai mu sanyo leshi oh oh mu sanyo shi ranar bikin bishashen aure. Wallahi ka ga banyan ka sai kwalliya da shagon bada amma ka zuciya ta dauka sassan ciki yana yin shaida ko ka zan alƙibla mai sani biyayyar mai kwalliya biyayyar amma ka sai mu sanyo leshi mu sanyo leshi ranar bikin bishashar aure Kai magarin makamanci

da armashi mai birgewa